اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين ذكرى بوطن دي وطن سفر هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبوا آية تاريخ رد أربعين دقوق Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon mana dace da muwafaka a duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Mun gama babin da muka gama, wai mai mani, latin hausi. To, yanzu ga mun a falla ege. Idan aka dunkule karatun tun da dama an yi shi littafi ne na hadda malamai sun gada sun kwaɗaitar kowace hada mutum yake ciki ya kamata ya hadda ko da littafi daya a cikin littattafan da za su zama ƙarshen baya su dinga tsalan da za su taso to za ka ji kana da wani abu a ciki sai dai ka ji daɗin bincikanta ka kuma muktasar sunan shi ma muktasar to wannan idan mutum ya haddace amma fa'ida neman bayani matakan wasu ka haddace zai mutu amfani a gaba tunda nan gaba za ku da za ku zama wani abu za ku ga abubuwa kila a lokacin za ka je ka an matsa mana mun yi hadda ba mu san amfanin ta ba amma ga shi yanzu tana mana amfani ko haddace za ku ga alheri da na san da wuya to amma da ba ai ba abin da ake kama su a kyauta sai dai mu ba za mu ce za mu ba ku kyauta ba Allah zai rage ku nemi sa kai Allah da shi yankin lil sai kaga nan za mu gano wanda ke da himma ka ɗauka ba ka da littafi amma mu kan mu ga ka je ka kufo layi nawa ne yau kadarin na sai ka kasa ka, kana na ke kana na ke kana karanta kufa sai har wanda aka ga gaskiya ne amma kai dan Allah ko ta ladan sai da kai me me rubuta wancan da hannu ba isa ne ko da albarka wanda zai yi albarka kuwa kana fata a ce kai ma da taimakon ka yi gino ƙarshe wata rana ne ɗauki dibaka ni na gan ana bayarwa zai da karɓo maka amma yanzu ko na ga ana raga ya baran karɓo ba don karɓo ma littafi haka kawai a babu yi nan ce yanzu a cikin nan waye ike kan littafi na muktahar abin nan in na duba da wanke ba mu waye yake so eh malaka eh yana rubutawa shi ne yake so amma wanda ta gane kawai ya zai ji suna ɗaukin ta ya shi kyauta in ya zama wani aiki yadda shi zai amma wanda ka gan shi yana kofa ya kofa ya zauna duk abin da aka yi na ta face kai wannan ko sadaka za ka bayar kana son ka ba da sadaka inda za ta yi albarka amma ka ba da sadaka wani zai kai ɗaki aji a wannan ba a ba shi ko ba ka son sadaka zo a ka kyauta wannan fa'in an ga kana naki ina wanda ya haddace gani. Dole gaske ne. kuma na ibrahim ai ya zo ku ita ce ita aka ga mai rubutu kafin ai ka'ida za a gada rubutu ina da rufa ku har ƙarshe ba a yi rubutu wannan gobe da yana kada higa ina rubuta ce na ina na ina kai kallon sannan kuma za ka sa tambayoyi ne ba shi ga cikin karatu sunna da aidin haka asabi lima amurin jumu'ati min hillin nafilati lizzawali an sunanta ruwa. sunnanta wato sunan raka ta ne kenan an sunnanta raka'o'i biyu da idi an sha maganan idin a baya rana ce da take dawowa a shekara rana ce ta farin ciki idin nan guda kaza muke da su to an sunnanta raka'a biyu da idi kaga nan ba faɗo wanda aka sunantawa ba lima amuril jumu'ati ga wanda aka umarce shi juma'a balagarje kenan mai hankali sannan a ainihin so a ƙasar balagarje mai hankali min hillin nafilati daga lokacin da nafila ta halatta daga inda rana ta ɗaga kenan قيل رمه للزوال ذو حرانا تبوسي كأنا غارك أوئي غارك أبيضا أي sannan mai yin wanda aka ya kai ana neman sa da juma'a sannan da yaushe ba ta fara daga inda lahira ta halarta yanzu rana nawa take hudowa ko da ƙaƙare na wasu ba? to daga shida da minti an haka yi an wuce nan sai an kara kamar minti talatin to a kara da rai shida ake bakwai kaga lokacin ta daga wannan kenan wannan jumla a fili take ka san za ka iya zuwa ka bi abun ka faɗa sabar sabar wala yunada as-salata jami'a ba za a yi kira a ce asala ta jami'a ba a kiran sallah ba maka kiran sallah ko da wannan kiran sallah da aka yi wurin eh, khususi babu wannan وافتتح بسبع تكبيرات بالإهرام ثم بخمس غير القيام معاليا إلا بتكبير المؤتم بلا قول واستفه زي بوئي ركعة صلى معنا صلى إلي دكبنا بقي الله أكبر سخرما ya ƙara ya sake sai ya yi shi daban da takabbara harama dan an haɗa da ita bakwai da shi ne ke haɗu da kabbar harama kuma duk hamsin sannan idan ya miƙe ta biyu zai jera kabbara biyar gairar kiyami banda ta tsayawa inda ba za a tashi da kabbara ba to banda ita shi kenan an gama muwaliyan kuma in yi su a jere banda ba da gab Ina bi takabiri mu'tammi sai dai daidai da kabbaran mai bi tun da kaga ba zai zauna ina yi kawai ita ta yi bai asin kan barbarin mutane bari in yi ce Allahu Akbar sai ya ji sauki ya tsinci sun yi Allahu Akbar Allahu Akbar zai shiru ya ji sun yi Allahu Akbar الله أكبر سيسني فنغي قرى حقا غيسة كن دا نفر كن دا تدير بلا قول كما فباب وني دعائي باب وني ذكري باب وني جاء أبو قد إنتي الله أكبر شيء سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حسيسن كما كبر بلي باك أولم قومي يسير الله كتير kunne ne sai ke aiki yana jin can inda aka taso sai sun kai yare sai ya sake aure wata kabara sun sun kama su ma sai sun jiya sun zubar da taso wannan kenan wata harahu mu'tabun lam yasma mai gudu da kai da liman sai kin ta kan kabbarar liman wanda bai jin abin da ake akwai lokacin da zan ayi wata sallar idi yawa ya kai yawa lamarin ya burkushe malam ka gala ka fi ko ke su tsinke sai dai kawai ku dinga kwatance San sai dai ka ji yara na ihu Allahu akbar Allahu akbar ka lalle ka dai ka gani sai dai su kan dai sai dai ka dinga kwatantawa sun san muna da manyan ido da yawan idi kuma tsakani da Allah da dama muna samun matsala da sifa lokacin idin ne zai zo a faki ɗaya nan a faki ɗaya nan yan janareto can wane ne kikirkikir nan ana yi kafin a jima yara da suke shiga suke fita su zan tsinka shi وكبر ما فيه إن لم yarka. liman ko abin nan da ya manta kabbar bari zai kabbar bari in dai da ya koyi ba da ya ɗaya kawai sai zarce da karatu ana subhanallahi subhanallahi kila wani ma yake malam an bar kabar bari ta dole ka gane an bar kabar bari da lokacin nan kawai sai liman sai ya dawo sai ya kabbara kabarbare kila dai ya gano wanda ya kabbara harama kai ya yi zarfi a da karatu ka kasaran shida sai ya yi su idan ya yi karatu ko da ya yi nisa sai dawo daga farko ne to nan in ya kai karshe kaga an samu tangarɗa tatarniya a cikin sallar ya yi kabbara ya fara karatu ya tafi aka ce aka faɗakar da shi ko ya faɗaka da kansa ya dawo ya yi kabbar gari ya sake iza daga fatiha sannan in ya gama kabbar gaba ɗaya wa sajada dahu, sai yi sujada bayan sallar sujada bayan sallar ya sujada wa illa idan da suna wata kasa da kaddar da kadar da yanan bai yi su ba sai bayan rasuwa ka ga wurin sunna ka aka ba ya kubuce bayan rasuwa to nan da sai in shiga da asallarka ya sajada ghairul mu'tammi min qablahu ya sajada qablahu kenan sai ya sajada qabli wanda in ba mai bi ba ne ba saboda ka ga mai bi Allah hamilahul imam idan mai bi ya larkadar bari zai kabbara abin shi kawai shi ilimi ba kuma zai kabbara maimakon ya yi sun da ya zo daga bayi Allahu akbar ya yi Allahu akbar har ya yi guda bakwai ɗin nan sai bai yi ba wannan hamalahul imam amma wanda ba mamu ba kaga dole liman ne kenan ko mai sallah shi kadai to nan abin da zai rage sujada kabli filla filla kenan ya mundu rikul qira'ati yakbir فمدرك الثانية أنا ومدرك القراءة wanda ya canza karatu zai yi kabbara eh, kabbaran da zai je kabbaran kaga da wannan na farko ne sai kabbaran farko ne kuma ga raka'an farko ne an san dai abin da ake yi nawa ne bakwai samudu da tsani ya ce wanda ya tsanta raka'a ta biyu ya kaddu kaddara hamsan banda ta harama kuma raka'a ake wa kabarbari inda ka ga wancan wanda ya wuce ta ta riga ta yanzu a ta biyu ake ta biyu ka kaddara ta shida ne to ya zo ya samu a ta wannan kawai sai ya kaddara a mai yake da suna kabbara biyar ban da ta harama to za a yi tahiya ba a sallame in an sallame ka ga zai biya wa ya kwazi in ji mai ahalari na hawa ma fata su zai biya irin wacce ta wuce masa, ka ga ko wacce ta wuce masa, mai shida ne mai bakwai ne ya kasan mata ba'an zai iya yi sai kabbara bakwai in an haɗa da kabbarar tashi sallah a alamul ibadar wannan kaga sanin irin wannan dole ne wannan ba mustahabi ne ba sanin wannan a'a dole ne ka wannan wa in fatat qadal ula da الثاني هو انفاقك في دم مثال انفاق آه، وهل بغير صيام فأي دم إذا صلى أن تكون في سيرة مسلم هنا يجب ما تقوم بجوده في النام أي جين كيف تعمل أي كيف أي نبوه هو دوله فيه akwai masu lalura ka taho nan an toshe ka kullo nan an toshe ka wata nan ka tsalla ko ka aure duk kyar ka da gudu kana zuwa ka tara ana da shi duk inda zuciya ka ta kai labaci za ka yi kambara ka launa to a nan yaya za a yi lamfanta wajen fatar kabal ula ta farkonta sai ibiya ta bi sittin da hal bigairar iyam tunda ka ga ai da sake da kabbara bigairar iyam sai in shida kallafin zama in an hada da ba ta kashi ba kaga da zai zo ai sai da ya kabbara ya zauna to ta harama rana in ya tashi in ya shiga sun zama bakwai ko kuma gaba ɗayan sallan an datse ta an gama zai tashi har da ta farko ya halbe daidai kewa ne ban da ta miƙewa in ban da ta miƙewa in yi shida ko da sun zama bakwai magana ce guda biyu shi ne a ƙarshe ce ta ƙauyila ne saboda mutum da wani samu liman ya yi kabbara ya zauna saboda da kabbara ɗaya aka tahiya to in ya tashi shi ta zai zo da ku banda ta karaman can ko ko a'a shi da zai zo da so da ta tashi zai ga tashi da kabbara ai to kowanne in ya tashi in ya fi da dan da haɗe da ta tashi kaga wacce ce ta zama wata bakwai in kuma a'a da ta tashi ban da ta tashi ya shiga kaga da ta tashi ya haɗa su kalama guda bakwai. Zai duka maganganu ne guda biyu ayyuka fa ko da yadda mutum yayi yayi maka to magana wannan ta tsaya wani diga iya ulailatihi kan kuma adabu ana kan raya daren edi da kabbar bari da tasbihohi da salatoci da ayyukan alkhairi sai ya gudun da ba a dinga jama'a jama'a ba tana kirkira wata bidi'a amma dai ana son a ta duk anguwa in ka shiga za ka da anguwa ana washa washa washa. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد sai ba ba balle ya taimaka don shekara kuma wani ƙarin abin bakin ciki har musulmai ke sai a su yaran wa in aka ce yau sabuwar shekara ba sa bacci suna bin dokar da aka sa shi da kafin ba kowa a lare kowa na zaune sasha biyu sha biyu na yi wala za ka ji ko ina ya dauka? ba ka bambance ya sayi da anguwan arna an shi ne da yayi to mu ne ne za mu yi ake maka yau iri da shi dai ba wata bidi'a ce ba kuma ba magana ce ma wanda ba san ta ba a abu ne sananne tun da a fiki wannan ana karatun sa saboda da shekara dubu a Najeriya ake karatun Mustafa amma da ake Kuma da ke Mustafa ba ke shekara dubu da kai ba amma da tun lokacin da aka ce shi abin da ainihin abin nan haka ana fara raya daren da kan barbari ko da yake in an ce ya fi shekara dubu ya yi daidai tun da shi tun nan ba shi ya tsoro ba shi ma daga hadisai ya tsebo na koma kan magana nan nan nan akan magana ya fi shekara dubu tun da dai musulunci ya zo Najeriya sama da shekara dubu da sauke in kalli ko an gwamne mm, kino za ka ji kabarbari in ka shiga an gwamma azu za ka ji ka ɗan ka ji ne ne mu babu ba ma ba mai ba mu ganin kawo da har ba bindigogi tasbihi ne mu alaman mu Allahu akbar Allahu akbar za ga inda in muka da muka ce so a daren daren karama sallah za mu goron sallah nan za mu kai wajen irin karfe biyu ina ko karfe kaza to ya kamata babbar sallah ma a kan yadda za a yi a raya a bakin ne a ta kamar bare na sai dai lokacin da aka yi karatu in ba an dace an yi wani karatu na idi ba sai ka ga ta zo haram ba da baƙi sannan yadda kuka yi dangin jambo din nan Allah ta ba ya ne ba ina hanyar da za mu fito na wannan ba ka ba ko za ku ba da shawara amma ban da bidiya ya za a yi kun yi zai fito musu da tsari tsari mun yi karatu ya rage yadda za ku farfa malamai sun yi zafin yi bayani idan kuka ɗauki abin da mahimmanci menene garanti da garanti da ku a'a kuna kabar bari duk inda kuke Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ko gidan in ka kwakwar da gida za ka je cikin gidanka ana kabar bari ka gama dogon darenka ka inda kake kana zuwa gida ka tada gida ba sai bacci ba suna ta kabar bari suna ta salatu suna ta menene அதிகமான அக்ரிகாலஜி லாலேசி சேலோவி அதே பிடிங் அந்த மசாலா நேசி ஏன்னா சமாதானம் பண்ணும் கொஞ்சம் பிடி வச்சிருவா நல்ல நீங்க فعندما تعتاد وعدين قدامنا الله أكبر الله أكبر كل ما كان نجم كنيا ده أيضا يجب أن نتعرض وننهي اللي هنا أنا لم نتعرض من الليلة ya ka yi sunan manzon ka ne kai ba kai gari tanzini ka ma Allah murna gobe za a je za a yaye wasu yan aljanna da suka samu aljanna a ramadana za mu je idin su kuma ba a san waye ba kila ma kana cikin wanda za a yi bikin su Ka kuma ran ka kai Allah Allah bai karbi azumi da kenan to bari mu wuce nan wurin iliya eh, ƙulairatihi da za su ta ba a gane karatun ba sai dai ya za mu yi duk wanda wanda ira ya sallan manzon Allah kafan yana da ladan yana da ladan wanda ya yi shi Ya ka kai abin da za a yi muku burki ban da bidiya kada ku kirkira abin da babu Kuma wannan motsi ya jesu yanzu ana son wankan iri ana yin sa irin wankan janaba irin wankan juma'a kuma wankan nan fa ya zama wa ba'da subhi bayan asubahi illa za a bi a tattoshe wata harka ranar to na da an zo iri wannan babban lamarin da ke gaban mu ranar sallar nan ita ce babban lamarin mu da nan wata tayyuban wata zayyunan wannan da mazaje ana son sa turare ana son yin kwalliya wato kwalliya ke farko sannan sa turare bayan an yi wanka a nemi kayan da suka fi kyau In inda tsinki a sa tsinki a sa turare a fito Nam, zai iya zuwa yau ai wanda ikanta lokacin na kawo su suna da wadataccen wurin wanka inda za ka bi sannan wuraren wanka ne in lokaci guda gaba ɗaya ko ka shiga akwai wurin wanka kaga filin wanka masallacin nan namu bai wani gidan wanka gidan wankan ba nan hawa ɗaya ne ga sunan dama da hagu dama da hagu a jere ya kallon ka ka dawo ya kallon ka ka bar nan ka tafi ƙasa ya wasu ne ka sake zuwa ƙasa su ne can ma ga wani kenan gidajen nan ga suna na wanka za ka zama na sun Allah ya a gaba ya kaje kai abun eh eh ce wanda na bayan sallah ne amma na ba ma mai ne ba ya ka aka in ba ka san wanka da ruwan sanyi da hita sai su sun shirya abin su tabayyadan wa tazayyana wa illa ghayru musallin ko wanda baya sallah ya baya sallah dan da ran yaro da bai isa ba ko mace mai haila mai jin aihuwa banda nan ana son zuwa ibe wa mashiyon fi zahabihi bayan tafiya a kafa wurin tafiya ana iya aje maka da amma dai farkon tafiya ka taba haka a tafiya ne amma za ka dawo ka gada maka na iya mota an ka dama ka ɗauka abin ka dawo amma dai tafiyan nan shi ake so da haka a ƙasa ana tafiya ana kan garbari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya fi sallah wa fitran qablahu ana son cin abinci kafin ibe firfitiri kawai wanda kuka je wani nan da ku duk da gugula da gugula cin ci sama kuma kun nan ma kana ba ko abincin cin babu daɗi sai dai a yi musamman a samu ɗan dubi nan a ci da kawai da wanzan Allah yanzu zai na san gashi nan ba iyaka hmm? duk ka ka tambar kashi nan ko ina wannan ke da alaƙan ɗauka ko da baka wannan ake kwaɗaya na rabu lalata hatta ma ke san kai ni ma gaskiya ba ni in sai da yino na ni ma ina cin da wani nahari ana jin wannan mutum na iya cin abinci ne ko na abin da wannan dai fara da an fito ne shi amma kana iya cin hinkamar kana iya cin tuwon ka wa ta'khiru fin nahari ana jinkirtar da abinci a babbar sallah can kama in ka dawo har sai an yanka layyaka. to in yi kamata ya kamata haka ne tun da lauyan nan da kuwa shi wanda idan na gida zai layya ba yana haɗa da 'ya'yansa ba wannan layyar ce da ta iyalansa sai ko ya'ya kuma bakin abinci sai an dawo Kuma kowa rike bakin sa sai an dawo wa khuruju ba'da shamsi kuma lokacin tafiya ana son fita bayan rana ta kullo wa takbirun fihi da kabbar dari lokacin fitan sai hina izi la qablahu ainihin ba a fita kafin rana ta hudu lalle ainihin takbir da fiye hina idin hina alkhuruj kenan la qabala talo ishamsi ainihin ba kafin rana ta hudu ba ana son dole ana rana ta hudu وصفنا خلافه وهما قبر بريم أنا أستكبر فيه حينئذ لوكة الكتاب لا قبل الخروج كنا با كافر لوكة الكتاب amma an inganta saɓaninsa ana iya yin kabarbarin nan kafin tunda malikiya mu muna ganin wai malamai na ganin sai bayan idi amma dai ana yi kafin idi fitan dai fitan lokacin da muke sake fita amma kuma ba lokacin da fitan muke farawa bayan rana ta hudu yake farawa amma duk yayin da za a fita ana kabarbarin nan وجهرا به حتى أنا قد بين كالبربري وهل لمجيء الإمام أو لقيام للصلاة يسوع أتيا بكبر لو لوكة الإمام يئسه أو لقيامه للصلاة كويا عند يتيا عند إنا إسوا كوئنا عنهم هذا عليما سيعطيها لك بربري قلت اه سيعش جسوب وطقنا موقفه بياه او كم ولن سلا بيك سيعطيها لك بربري ذكر تاويلاني وشو ما زني عني من لاهتوا جبعاتك بيعطيها لك بربري وانا ناسيو اه اه سنة كنت كده ما داجئتني يا سلام شيني ما في سويه ونحوه ونعرض ابديته بالمطلع ايانا إيه، فان ينك ليس انام برين سلم دن جماعة فان ينك وإيقاؤها به بين سلم أمان مصلى سلم دعا صلى الله عليه وسلم في نعيبه حتى قيدة الزدورة إذن جيدة الله su ne don ka filin sallah idi lalle su ne sai kake yin sallah a filin masallaci amma dukkan salloli ana zuwa musalla اللهم إلا مكة إلا في مكة مكة masallaci ake sallah. sarrafa su ne ma irin wannan yake samun su an yi sallah a kuma ce to yanzu ina zan je ko an kafa ma dai dawa zan yi da an kafa da zama na kawai da an gama sallah eh eh eh shi ne zai taho da kawar bani shi ma mutum to daga inda aka hango shi misalin kaga irin wannan daga inda aka hango da gano wannan tawaka ta limanci ne kawai eh, kan a ina mudu, na zai kawo rabon shi misalin a ce kalmar kenan ba magana wai wani muna nan muna zaune na ga mana da liman daga wani gari mana sallar idi to nan nan ina nan tare da mu ba ne ga da ragan shi filin idi mai sallar idi lalle ne ga da ragan saurin sai ga da rakumin sa a zo a ɗaure shi kafin ma a yi sallah ga ragen liman ban ko ga rakumin liman nan ko da ne shi dan zai zo ya yanka al'umma su san ya yanka daga nan kowa ya wuce zai yanka na shi abin da ake so a kallon abin da ake so a san ya yanka yana yankawa don wanda ya yanka kafinsa layyar da kai ba duk da yanzu ana samun wasu yan abubuwa da yawa Zan sauran masallatan sun yawa wa ƙulaihi fi ƙulahu fakat da ɗaga hannuwansa a kabbar barin farko kawai mutum ba zai ɗaga hannu a wasu kabbara ba daga ta harama in ya ɗaga hannu shi kenan a tuha. haka karatun sallan idi duka tasabbih was kafin ya nuna ana iya wata kamar irin su sabbi isma rabbikal a'la والشمس وضحاها أعيدي أنا صار كتب خامدة كتبودي بدابيو كالجمعة إلين الجمعة tunda kamar juma'a in babu hudubar juma'a ma batai ba haka idi Lallai ne zai tattaro bayanai wasu saƙonni da ike so isarwa da al'umma waɗannan saƙonni wasu nasihohi zinarori da zai isar da su na duk wanda ya je sallar idi zai nemi ya san bana a idi ne aka ce wanda sako aka isa, ko ɗiriyar da zai iya ba ba kuwa zai iya fafa duka ba Allahumma an an rubuta ne kana iya zuwa ka gida da kayanka amma ba a rubuta ba to da zai ka ɗiri abin da kake ba. wa kuma uhuma lalle jin waɗannan fagarai hudu ba ta ɗaya da hudu ba ta da biyu kaga wannan da ke nuna muna da bukatan tarbiyya muna da bukatan tarbiyya ta addini muna da bukatan mutane su san kimar addinin musulunci sama da kimar duniya ba wurin da za a ce maka shugaban ƙasa zai yi jawabi mutane su fashe kafin yi jawabi duk inda mutum ta da ubare kai ko bana jin sautin ya tsaya ya yi shiru yana san bana mai aka ce na ji an yi dariya mai aka ce na ji an yi tafi sai zama mai aka ce ka ji an yi kabbara ko da ga ka ji larabci ka ji yan kwakwa kwana an aje an ce allahu akbar na kuma ka san wai ne ice ne na ji mutane sun yi kabbara ne ya ce ban ji ba kuma ka ko tambaya misali a ah, to a yi wancan saboda da kaji abun nan ba a nan ba da ma sai sai in an gama sallar da ka tambaya eh na ɗauka a yin abin nan ta ga lokacin ana yin zan kai ta ji lokaci ta ba an yi tambaya ne ya samu to ballanta na ma sai samu ne in mutane waɗanda suka fi yawa da ji a da'awo da ita da yare Idan ka ka kwale abin da ke cikin hudu banga abin da aka ce ga abin da aka ce ga masalla ga menene tun da kake ɗin hudu ban hudu bana an yi ta ne zan hankali akan kaza. Hudu ban da muka yi bana misalin da za mu yi a ba kaka kenan. maudu'in magana ne akan tarbiyyar yara magana ne akan tarbiyya auren addini magana ne akan tarbiyyar kalubalantan kaza to maka kaga da jin maudu'in in ka rike maudu'in ko tambaya da ka an gama tsaron da ke tambaya to ne an ce tarbiyya ne aka kira akan tarbiyyar yara saboda kaza an yi gargadin kaza yanke yanke ya yi yawa sace sace ya yi yawa menene da menene shi isa aka ba da shawara ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata wani ya ji ya rike shi ne sama uku ba dole mutum zai je da ido ya zo da niyya zai je ya samu dandana da kuma akwai fa'idojin da ya je ko da wani mai goyi a faɗa ko kai ka riga kafin ki za ka ji daɗin isarwa da mutane shi danganan a kan wani hudu da kaga ba maganan ba musamman a ce shi kenan mata su tantuna ta kiran mai wannan ta ɗauki doki ta wannan ta abubuwan ta ɗauki ta daga kafin sabilillahi fi sabilillahi hajiya a taimaka abin da ake so mata in kuna son ku taimaka a hudu ba ku taimaka a yi shiru yarinyar duk da za ta tashi ku za ta zauna ba gama sallah ba yanzu za a yi sallah da kin da suka tashi ko an gama sallah sai su ji Allah ku yi shiru akwai sauran sako ba na ji hudu da Allah su sai ka ta kawo mana ba ko ne Ku zaman kansa ibada ne sai ko rubuto ku turo da maza nan ma'aikata nan ko ina na fafi karkara ba ta yi ko ba komai ba ta gyara ka in ba ka samu gyara ba in da ruwan abin ya kwance ya tsinke sai gyara Allah to shi kenan ba za a ɗauki matakin da ya tsinka ta bana da ya samu kwa kakakin menene mashkila to ka ga da irin bayanai kuma in hudu da an gama ma'aikata sai a kawo mun samu matsala a rasu rika mun samu matsala kan tsaro mun samu menene tauri kaza mun samu menene tauri kaza abin da ake bukata a idi a yi idi na lafiya sannan saƙo ya isa jama'a in ta yi ko za a nema to da za a nema a ce to yanzu maganar idi bana hudu da za a yi shi ne idan takafuli wannan takafuli ba mu ciyar da kanmu ba takafuli akan ɗakin Allah ga gida nan an samu da shi miliyan ashirin muna son a haɗa kuɗin a nan ina na liman ina na kusa da liman ina na ɗan agaji ina na wane ne kowa ya na shi sai a gani kila ko miliyan goma aka samu a babu laifi to nan ne za a ce mata ma kowace ta bayar ta zazzage an an samu ma guda ɗaya ta ce to na ɗauki nauyin miliyan ashirin ɗin nan zan bada to daga na ce to an soke taimako a bashi in abu ya tafi taso ba a aje za a samu kayaniyan mayar da mutane kuɗin su in ban daga dan ka wata abin da aka karɓa ma a mayar da shi amma yanzu a duka ta ɗauka za a juyar da shi a zuba shi a ba. amma ba za mu yi ba a nan a yanzu kawai dole a tsaya tak abin da za ka taimaka ka giyar amma ba zai ba saboda naira ashirin saboda naira hamsin saboda naira ɗari saboda naira dubu ka fasa yi mutane tsarin hukum ka bar shi yau da kana ana bukatan a ciwon nan hudu ba ɗin matsalolin aikata ku tana matsalolin shi kenan an yi an gama sai a tattauna su a tsara a ɗauki matakin baki a rubuta a aje ba na mun samu matsala a wuri kaza mun samu matsala a wuri kaza la Allah bana mu shawo kanta dangana a hudu ke wata ibalihu a fuskanci liman ɗin ya za ta hara ce sai yasa ka ga kanta a ce a samu filin amma halewar kaga na gangare da ga abin nan an zuwa wurin lebur ya zauna sosai tun da gashi nan kan mimbari ta ko ina ana kallon sa kowa ya juyo ko a karatu abin da dole ne kasa malam ya zama ka yanzu da kana za a juyo a dinga kallon sa daga inda ke kaga wanda isan zai isa shi ya cutar da jama'a ya cuci kansa ya cutar da jama'a ba wani izini a nan ko kana da izini ko mara lafiya kake da shi zai kai hakuri ba san ne ban likita ne kai to saboda an ce ga emergency na an kawo amma ba na saba dole kawai a kyale har sai an je karshen abin da aka tanado za a yi wata kibalo balo. ba a biya tuhuma kuma hujjojin da za a yi da abinsu ma'ana za a yi su bayan sallah ba a yin kablin su sai an yi sallah an gama ba za a ce bari mu yi su ba in da in muka yi sallah da a watsi ko da za a watsi sai zai a nuna mutane da muhimmancin ta kowa ya zauna yi da ta in kuntuna ta za a sake su da ba a gabatar da su ake bankin da watsewa ake aka gabatar da su aka zo aka yi sallah sai an sake su sai an sai an sake sallah a sannan alabashi a sake su a'a ba ba zama idan aka yi su kafin mutane ba ba sa zama ba sai ai musu na juma'a sai a yi hukuban tukuna sannan a yi sallan kaga dole sun je to da za a yi haka sai an fashe sallan ba ta yi ba dole sai an yi sallan dole a fashe su a yi da ta in kwaje mata wasu samu da takbiri ana doke hukumocin nan da ta

الله أكبر متانة سواطي أنا أصلا متانة عندي كبرة سواطي لك كردك النبي وما كذب أني ولك عزينك هذا أبلي من كذب جملة خبرا فيما يده يجف إذا من هنا قلت جلوسها وأنا قوة معين يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر wannan dai ba a samu abin da ake so kaga idan wai ana son lulun da duka amarya allahu akbar sai kuma ku allahu akbar kuma ku allahu akbar ba jin kunya ba magana kai babba ne da babba karamin duka ne ne ake gaban allah من بعد هذا كذا بيوسين وين لقي كذا ما سمع تنسين يا رب لما نكذب أنا مسلم كذا نكذب أنا كذا مسلم كذا كذا wane kai kamar na ikuna kan kabbara inda kai kabbara wani mala'ikuna nan na kabbara ko duba ko da wani mutuwa an taimaka idan mutum ya mutu mala'ikun da suka aiki a kan su ce suna roƙon Allah za su koma kan wurin bautan Allah Allah ya sa Allah ya ba ya ba Sunan yanzu ina za mu koma to a ba mu wani wuri a ƙasa da za mu bauta Allah ce ba wuri ya ƙare to yanzu an gaya mana inda za mu je mu ci gaba da aiki tun da yana yawan ce kuka tsaya a kan wannan da kuka boye mutum a kafa wanda kuka aiki a kafa a ci gaba da kambara da tasbihi da salati da menene a zuga shi a jizanin tun da mutumin kirki ne hmm? dan gidan ban gane mai nan inda ta gina shi ba. yi ƙabar ke Oh, na gane na gane magana inda alaƙa fa. Don ƙarnarin wani wanda na yanzu ka ta aikin ganda gan da annabi biya madina ake binne mutane a bakiya. Har gobe in ka an ce sa ana da binne ka. Haka nan mala'iku ne aiki kuma suna yawa inda lahi ta shi. Da jikin suna ne da mutane ne fa'i. haka na suke suna nan abu ya kan kabari na wannan daban na wannan daban na wannan daban sai a wuri kai an binne namiji an binne mace an binne yaro an binne suna nan jingawar an yi sa da za a buɗa wa mutum ido ya zama kamarta ko da abin da ke koyi ina gaba ya sake da ya sake ganin duniya sai da tashin hankalin zai yi haka ya kallo da gbè gbìyànjú wà ìkàmàtò mọlìlẹ́nu yẹ ọmọdé bi hàn hakanna ana ɛyɛ bɛtɛ lɛmɛ ɛdɔ ɛyɛ bɛtɛ lɛmɛ wɔn dɛbɛ a wɔn ti da ita ìjaba mana wɔn dɛbɛ a wɔn ti yi lɛ wɔn ba wa wa ni ne duro de ti sɛ lɛ ayɛ fɔn atɛ ko kuma wanda ta wɔn dɛbɛ tɛ kó tɛ yɛ yi lɛ yi ta. وتكبيره إثر خمس عشر كفريدة كما أيدي بدأ أكبر بلند محمد الجندي بايان صلى دور شادير فهريلا صلى فهريلا تندى أظهر رانا بأكي إيدي فإن أنجمع قد أظهر ذا أكبر بلند الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر وحدودها هكا إذن البعض إن تسجد بعدي بعض بيان بعدي ثم بغاء إذن بعدي فكان لمن بعض إن يجمع صلى بغي تبي كبارا فنن إبعادين آآ بي إبعادين تكون سي كبارا من جمر يوم النهار لا نافلة بند نافلة ثم تسجد نافلة لما بعد تفضل amma ya yi to ba na wancan ne ba kabbara ba ta da adadi amma ta wannan da ya kasa ba sallah farilla ne na suna bandiga eh misalin su gada ba a bisa kama mutum ai kaga in an yi balibar zai sallah ne ba to kaga kabar garin za a yi su kafin a yi baɗi ko bayan baɗi ba bayan na sallar idi babba ba ana kabbara ba to shi ne sai ba a ta kama ne liman haka ga bayan ba a za a yi su shi ne in an yi ba'adi sannan za a yi kan barbarin wani kada ta wuce to idan ba'adi aka yi ba'adi ai ga an sallah ne to me yi kan barbari kafin ba'adi ko kuwa sai bayan ba'adi sai sai bayan ba'adi sai bayan ba'adi ప్రసన్న బిందక ఆ కబర రైసల్ నాకిల ఇమ్మ కా ఎకబర తబ ఈ బిందక ప్రసన్నక బలక దయక وما قاضية هكا صلى على مخوف ولم تصلى تقوك سيمكا في غيران كافا بعد يكبر بربا فيها مطلقا وكبر ما فيه انقروا wanda ya manta kabbaran zai yi kabbara in kusa kusa yake kamar lokacin ilimin nan musamman yadda ake yadda sabobin nan da dama in ba limar ne nake jama'a akwai kamar bai kaza kaza kuma kuma kullum abin da ke mamana wannan ai bai ke ba ya kamata sai mu abin nan to amma mutane sai a yi shiru can ka fada kofar da ka biyo ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ka ce ni ma Allahu akbar Allahu akbar kai shi eh ko ya gane kun ya ko ya tashi da tafi bin kudu ina kofa kofa ai ina zama sallah ai ka ga zai je tsakanin masu suna masa cikin mutane sallah ka fa akwai shar'ana fil masjidi ana sallah ne za ka ga ya tashi da ta irin su na'am an yi iri eh tana amsawa eh eh wannan kan bidiya ne za a ce kowa ina nashi ne idan yana ya kila ko ya koya wa mutane amma dai kada ba ce shi sunna ko mustahabi kwana uku ne ai ba wai na farfalla goma sha biyar ne sai na kwanukan da ake yi Eh? eh ya yi haka ya yi haka ta amma da zai ce in ya kambara ko kambara. kuma shi da ke faɗi dai akwai wanda suke kabbara akwai ma mutane su kabbara mutane su kabbara su ma su kabbara kada ya ka amma yi ne shi kadai ya kambara fa قال في جماعة في كبركم وانا اكبر معي على كم ان قرد ربي اطلقوا ان تركه امامه ما مو هو كبر كل ما يكبر الله ولكن يجب ان يكون هناك كبار هناك كبار هناك كبار هناك كبار هناك كبار هناك كبار هناك وقوة بعد مثالي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لأكو ومتين أكبر ولا تاو وإن قال بعد تكبيرتين أنت أبانا كبر بيك الله أكبر الله أكبر سيدنا هذا لا إله إلا الله ثم تكبيرتين الله أكبر الله أكبر بينسوا ولله الحمد فحكموا ولم يمت اليوم وكلها تنفل بمصلى قبلها يبعلها أنا كرها نافلة a wurin sallar idi inda an sallah aka yi ta kafinta haka nafila bayanta makaruhi ne Allahumma illa bi masjidin fihi ma to sai ne in a masallaci ne aka yi wannan ana iya yi wannan shine nafin haddacewa kuma insha Allah bayanin zama ya zo filla filla na'am yanzu tsara ta hudu ɗaya biyu uku hudu kashe ne ɗaya daga ƙafa ɗaya biyu uku hudu kaɗi abu eh ba a da eh wasu gobe hal da shi ne kan gane nan na zuwa yana ba da nan yawon nan lura daga baya ba an ce wata kabiru hulban mai sallah ba da wurin kaza nawa isra khamsa ta ashara farida bayan sallah sha biyar shi ke nan sallah aka ce sha biyar sai aka ce wasu doge hal ba abiyya haka in aka yi sujadan ta ba adi bayan sujada ba adin ba sallah ba ke nan. ba sai su da kai an yi sallah an gama in ana bin ka ba adi ko da sai kaɗai ne ai ka ga da dama kai tabbar kafin ba dai sai ka yi ta bayan ba dai in ko bai tsama ka ba ai babu wannan ba kadan yawwa yan zuhur da lokacin gabar gari kenan daga azhar yawan nahari kaga bai kawo kalbi ba an da dama kai ba a sallah ne ba kada da dama ma a kawo shi to wannan shi ne eh barin da barin tsaurin bari kan wurin gaba daya a kafin azkaru mai aula sai dai in mutum ya manta bayan azkaru ma zai yi sai na dawo gari ka la don kai kuma na karshe nan fato shi wacce ta hulun bi takbiri hayo hayo dan kenan eh da ana fara hudu ban da kabbar ba har na su mafi a shiga da hudu ban an rubuta a wajen tsara ne ko wanda ake tsaya ta da kabbar da shi sannan ta hannu da kuma kabbar bari dinga shiga tsakanin hudu wajen da ta tsaye da biyu idan an tafi an tafi a tsaya a yi kabbara in an tafi an tafi aka je wata gaba na magana an ajiye wata gaba mai karfi sai a yi kabbara. kuma al'adar nan ya ba wa sai a ce misali in ke ranar na kuma ce cikin ranar shi yi mani ranar juma'a sai ce a kan cewa jiya a kamar ranar cikin ke ranar na ka Allah ya mana da ina yi ta mana ranar yara kuma ranar eh wannan a ka'ida wannan ya kamata wanda aka adakatar da shi ta haka na ka'ida wanda ya ɗauko wani abu daban ba addinin musulunci ba shi wannan a tsakiyar hukumin bai kamata a da shi ina maganan yau ya dace da juma'a ga ya dace da ranan yara ta duniya ta jini shi kasa aikin ta kawo ne sallar ina fiye kira da gasar wannan abin da ka baka maka ke ballantana ba yadda za a yi lindarin zan Allah ya a rokar suwanci daga dangare sun ga wannan ai idoji ko a wancan idin ba mun yi ido idoji ba Ido na guda daga idin karama sai idi babba sai juma'a sai da kaɗa idin a cikin wancan mukaddima sai da aka tsaya an sadda madina suna da ili guda biyu na jahiliya duk shekara sai an yi musu yawo annabi ce ya soke shi daga yau Allah tabaraka wa ta'ala ya canza rayar da ifi wancan albarka da daraja shine idi idi karama da idi babba wani zai ya kowace maganan annabi yana murna ga wasu rana kuma an tsara ko ranar ma'aikata ko ranar mata ko ranar menene ko ranar marayu ko ranar mawacce ya gaba ɗaya nan na al'ada ne ko ainihin an dace da sabuwar shekara daga rubuta in mutum ke happy new year ya riga ya riga kama shahada yana nan cikin ita ta salatu wa sahihi mutum ko yana marna da shekarar yesu ya faɗi kalan tsada Bana bana da ana abin da bana akwai wata shi akwai jahilci amma ba uzuri ne ba ba uzuri ne da mutane ba dole addinin ka kafan shi shi ta aka halarci masan saboda shi ma kalaktun jinna wal insa illa li abudu ya za a yi wannan babban dole sai da ilimi almajirai suna da alhakin rashin su tsaya su nuna mutane gaskiya eh dole ba ka isa yanzu abin da ya kamata a zo a yi magana a kansa sai ka ga an ɗauko su abubuwa can mu da alaƙa da su to ga iri yanzu dai darasi ya gano salatul idi sunnatun bari mu ɗauki ko ɗaya saboda karatun ya yi zaƙi yau قال المصنف رحمه الله سن لعيد ركعتان لمأمور الجمعة يمهل النافلة للتوالي kan kanka an raba shi a kan kasa alamanka ka kewaye kayanka almasuhu fi salatin aidi magana ce tatta a sallan aidi annaha sunna ainiya sunna ce dole wanda a yi masa hidima a yi masa tanadi a ɗaukaka a darajanta ta a kamba mata wannan shi ne idin musulmi idi wanda kuke gani da jama'an gani ne ta saka shi ba kalla ha rasulullah annabi ya sunnanta ta kan da kasalin musulmina duk musulmi an da yake a duniya ko nan mutum ko mace gudu ne ta san yau take sallah amma ba da kaɗe-kaɗe ba. Rujaluha raka'ataini kaudan wa fi'ilan annabi ya ta wannan sallah raka'a biyu a maganance ya ce mutane raka'a biyu ne ya je ya yi sallar izin da kansa raka'a biyu ya yi sai shi ke na raka'a biyu ce لأنه ثبت Ya tabbata jama'a daga jama'a, جماعة jama'ar daga jama'ar, jama'ar daga النبي Muhammadu. أنه كان يصليها كذلك هكا إتي صلت حتى توفاه الله عز وجل وليس الله ونعمته والمعمول المطلوب أظن أتي لي أظن أتي نعمة بأداء صلاة العيد بين صلاة إيدي معنا صلاة صلاة إيدي كل يوم kullu shakhsin mukallafin ko kuma wanda aka yi bashi umarni aka nome shi da iri da da ikhlasul iri ko da kullu shakhsin duk wani mahaluki mukallafin mai hankali ya balaga yana da hankali da wujubi ada ifaradul jumu'ati wanda juma'a ta waje ba kansa kada kenan ana bukatan kambama juma ana bukatan ta juma ita juma'an fa tana gaban sallar idi kun sani ita daraja a ne ce idi kuwa sunnatu aini ne kaga ka ga juma'a fa wajen sura aka saukar mai magana suratul jumu'ati ta zama ba ta da kima ga mutane ai wajibi ne juma'a ta tana da kima ga mutane ta yi kiman ta yi kiman inda aka bi aka yaudare mu aka abin da to ya kamata mu tashi mu rama sai kan yayi aiki akan mu sannan shekanun mutane sun yi aiki. aikin wallahi malam addini ba za ka ga ana maka rikon sakai na tashi da addini malam da tsarin cikakke sai dai bai da mabiya masu kishi wa ammal baqi kada ka ba abu mamaki ne ba za ka ga da an taɓa malam dan ce ka kaza in rikice ya kawo ya ga hayaƙin nan ya rufa inda za ku lake ta yi karatu ku kyale wannan hayaƙin ya ta yi ba ku yi karatu ne ba shi sa aka yi muku haka kuma ba za a iya gyara ku ba karatu ba tun da ko da mutane suka zo suna ra'ayin ka suka ci gaba da bin gaba da ilimi ba idan ka mutu za su bari ra'ayi ne karam da ko kuma wani ya taso mai kama da kai kuma wanda ya fi ka cewa wanda ya fi ka kawai ido wanda ya fi ka yi masa abin da suke so za su bar ka su koma ga wancan shi isa a kuma mutane akan karatu a gaskiya malam ya fitar da salo duk zaman ka da kai karatu ne a cikin duk wanda zai da shi a gani a falon ba karatu ake tsakanin magarga da isa karatu ake a sauke wannan littafi a tsora wancan kai hankali za ka gala laya karatu da ka za ka ce bai iya ne ba ko bai komai aka ta maka a isa za ka ta bai iya in dai wannan buga bugar da za ka iya yi a nan yamma ayan kai sama shi da yankin ka ka ɗauko labarin gidan rediyo ka ɗauko magana bbc ka ɗauko wane ne ka haɗa ka nemo wani shugaban shugaban ku dai abin tsiyaka kai na gashi ka tone shi shi ciki ka nemo aya ka kwaɗa masa ka ɗauko hadisi ka ɗinka shi ne ilimi Hanyar da yana kira zuwa ga ilimi zuwa ga ilimi ka duba ba hatta sai da yi tafsiri iya gurgudan kokarinsa liman ba kuma rabbul azhani ila ma'anil qur'an kuma za su ga tafsirin ka ba ka kare ne ba me ka kare kai yi tafsirin da ba ka karanta da shi ba ka kare ne ka daina ka kare ka yi bincike kai yi ajaban zaron amma shi ko da ya rubuta kayan shi sai da ya tsaya ya karanta ya sauka ya sake biyo karatunsa ya sauka aka sake kina jin yadda ya rubuta din nan da hannunsa ya yi masa sauka ta ta sama biyar amma ba ta kai ce ta yanzu abin da za a yi za a yi karatu da ka shi yanzu almajan zai je ya lalama ba aya yayi yi sai kai kai mana washi. kiran kowa ce dubu da yanzu da sai kai kuma yi haske don a ban akai karatu mutanen da suke sayar da tsarin da ke zaune hannun rabbana ka ku shi tun a rayuwarsa ba ta da amma fallatar wanda zauna ina jami'in jakar tasirin amma da da kayayi ya za jami'in jakar da nashi sai isa ya sunanta sunna sai dai da dama ba gane ka yadda ya zaka fi kan karba ana karatu a masallaci masu littafi sai wani da wani kuma ma ana ga kaman karatun bai yi ba ka tun da yi da ka subhanallah inda tsarantawa mutai wannan ba a yi da za a canza masa ra'ayi bai wahala wani ya bayyana daga baya ya zo ya burge ya cashe ya kwatar da ya shararre ya fita a ɗauka ta gana ka barbari abin da kuka ya raba ku da shi ya kona ku ya tsora ku ya yi saukan alam ya yi saukan ashimaru ya yi saukan muhammad ya yi saukar wane ne ya sauke kowane ne inda kuka ya kira da kuma ya riga abin da kawai ya zama malami wanda ma aka daga kenan ba ma gana wanda ba ka ya san adadin wa amal baqi amma sauda mithal sari wal mar'a wal musafir wa inna mutana fakun dabu fi haqqin man dubi ne a haqqin su salata layli kalkalan wakashi amma wakashi salata layli amma lokacin sallar jibin nan فيبدأ من زمنه للنافلة yana faruwa daga an da nafila ta halatta wajen wajisa wa huwa tamamu tulu'i shamsi cikakken kullan rana wa yamtaddu wa tafi ila waqtin zawal مثلها في ذلك مثل النافلة بمثال أمر إيدي مثال النافلة قال اللقبي وقتها أن تنطفئ الشمس لو كتمت على ما تقدر وتبينت وتذهب عنها الحمرة جا جا جا جا من يتفي أدلة المسألة والأصل فيها ذكر المصنف ما يلي النبي عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله يوم فطر النبي يافت عيد الفتر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما نعم أنا أبي فما لا

وصلاة الفطر ركعتان وصلاة المسافر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام ليس بقصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليك سوى صلى المنقي بوحده أدماء إلا شئتا ركعتان صلى عينين على ما صلى ركع بيوني سلمت فيه ركع بيوني ثلاثة من الرواية سلم جمعة ركع بيوني تمام ليس بقتل بقصر بني بعلية على لسان النبي نقول نعم. ويدل عمل اهل المدينه هم ايتم مثال المدينه ينون منا على ان وقت صلاه العيد يبدا من حل النافله لقول الإمام مالك رحمه الله والذي أدركت عليه الناس كنت نفهم متعني أتي وأهل العلم ببلدنا أنهم كانوا يصدون إلى المصلى فما قلتوا ستيرا كلا عند طلوع الشمس هذا وانا لا تغير ذلك فإن اكتفى فكره مع آية مع حديث ألا طيب da yi dai kai ne baka san ayan ba baka san hadisin ba wa dalla ala adami wujubiha abin da nuna mana rashin wajibcin sallan idi hadisin malik bin anas anin rajul da bayan mutum allazi ja'a yas'alu an al-islam da ya zo yana tambayar musulunci fa qala rasulullahi khamsu salawatin fil yawmi wal layla كالمولديين كتنهم بدليل فطلع علي غيرها أقول لك إذا ما الدول دعوة إنما قال لا إلا أن تطلع ولا يقول فلا إيدي نافلاني ثم تقاسم الأشياء شيء وكفر نعم a'a hannaka a daina karancin ta eh takwas hana ba takwas har sha biyu amma karancin ta alaikum salam eh hadisi ibn abbas kai me ya haɗa ku da shi Pidin da kaga ba yi na fila kafin su ba kuma da aka yi idin aka lama da yi wata na fulawa wa alaikum salam ina jin kafa ko daga kafa na ne da sallar idi eh kamar da liman ya yi ya kadu ha na hawa makwatar zai biya ta zai ke irin da ta kuma ce masa na eh wannan wannan na bidiyan sai eh, an kasa ga in ba kwana shekara ya wata dama sun ji ba ka fahimta ba kanka wani kuma ma zai iya yiwa a gari ba ka da iko da sai dai ka yabi mara amin ka munkar sallo ga irin rufiya ne fa in lam yastati fa bi qalbi sai dai ka gana kana kikalin aboki eh tunda hatta kawai ba za ta iya yi ba tunda a galabiya masallatan sun koma hannun waɗansu mutane neman menene mai zai za a faɗi shi Allah faɗi ko daga nan ka ce kan kana zai sai ka yaƙuri ka bi ko a haka zai kuma kara yalla ne eh zai zama ta kyau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 كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أجمنا بالعلم وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقوى وجبلنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين